ai da kaina ma zan iso gare shi cewar Yarima Yazid da ya taso bayan sun gama gaisawa da Nasir matsawa ta yi ba ta yi magana ba Yarima Yasir ya dauke kai yana ci gaba da abin da yake Yarima Yazid ya cije lips a sace wani kululun takaici na cin sa are saboda wannan sharewar da Yasir ke yi masa amma ya maze yana daukar apple din gaban sa ce. dan uwa barka da dawowa da fatan da fatan dai ka huta na ce bari dai na so har inda kake domin gaisuwar sai ta fi daɗi fiye da a yi ta a cikin fada dagowa ya siryayi a tsanaki yana kallonsa yarima yazid ya kawar da ido da sauri alamun rashin gaskiya ta tare da shi yarima ya yi murmushi kaɗan na gefen baki kafin ya ce i'm fine thank you masha allah wallahi na ji daɗi to ɗan uwa ya batun aure kuwa ya kamata a ce ka yi, yadda mu ma za mu samu space ko ya ka gani ya yi maganar da murmushi idan kana so gobe ma sai a yi maka yarima yasir ya bashi amsar kai tsaye a'a ai ba za a yi haka ba wallahi kai ne gaba da ni kai ya kamata a ce ka yi aure domin shine burin kowa a wannan masarautar umarni kake bani ko shawara yarima yasir ya furta hakan fuskarsa a haɗe yana kallon yazid a'a ni ban ce ina da ikon baka umarni ba ai shawarar dai ita ce to ba zan yi ba kuma kada ka sake min maganar Yarima Yasir ya furta hakan cikin faɗa-faɗa. Dariyar mugunta ce ta so wa Yarima Yazid saboda ya san duk a cikin shirin shirinsa ne na sa wa Yarima Yasir kyamatar aure sai kuma ya cije yana faɗin haba mana dan uwa shi fa aure get out Yarima Yasir ya katse shi dan uwa ai sai get out Yarima Yasir ya furta hakan cike da karaji yana buga tebul ɗin gabansa da karfi jiki yana da wayari mai yazid ya miƙe yana kallon yasir da ransa ya kai kololuwar ɓaci ya tsorata kwarai kaɗan ya rage ma ya buge da abu allah ya tsare shi ya fice daga falon gaba ke ɗaya suhaima na ganin haka ta miƙe da sauri za ta fice nasir ya kamo hannunta ina kuma za ki je a tsorace ta ce yaye ne ba na sanya min tsawa nima idan kowa na gudun shi waye kuma zai tsaya tare da shi nasir ya furta hakan yana kallon yadda jikinta ke rawa girgiza kai ta yi da sauri ta ce yaya ya nasir ba za ka gane ba ne please sakar min hannu sakin hannun nata yi domin ya ga alamar lalle ta tsorata aiko ba jimawa ta fice a falon da sauri sai bayan minti sha biyar nasir ya miƙe yana isa gaban yarima da yanzu hannunsa ke kirji ya ɗora kafa ɗaya kan ɗaya yana girgizawa a hankali Idan idansa alimshe kamar mai bacci me yasa ka son haɗa idanu da ɗan uwanka ya Yazid Shiru Yarima Yasir ya yi, duk da ya ji shi amma ya share. Nasir ya ci gaba da faɗin mutumin nan a koda yaushe. Jiki na rawa yake tarbarka duk inda kake. Zai zo domin ku yi hira irin ta ‘yan uwantaka. Ko da yaushe yana fada domin maye gurbinka kafin ka dawo. Amma kai a ɓangaren ka nunawa kake tamkar baka taɓa saninsa ba. Sai ka ce wanda ya maka mugun abu kamalin mutum da shi mai sakin fuska ga jama'a babu ruwan shi wallahi maimakon ya bashi amsa sai kawai ya ga yayi masa murmushi yana miƙewa tsaye ya ɗauki laptop ɗinsa da kwaf ɗin tataccen lemun inabi ya wuce can cikin ɗakinsa da shi ba tare da ya ce uffan ba takaici ne ya kama nasir shi ma ya fice daga falon gabaki ɗaya a hanya suka haɗu da wazirin adamawa ya fito daga sashen sarki da alama ganawa suka yi da sari da sarkin cike da girmamawa ya rima yasir ya gaishe shi wazirin adamawa ya amsa fuskarsa a washe yana miƙo masa hannu suka yi musabaha ya karatu an kammala ko waziri ya tambaya yarima yasir ya ce alhamdulillah ya ba shi amsa a takaice masha Allah ubangiji Allah ya bada sa'a ya taimaka amin yarima yasir ya furta hakan yana kokarin tafiya maganar da waziri ya so yi masa ya fasa shi ma ya wuce kawai abinsa sai da sarki ya bashi izinin shiga kafin ya isa cikin falon nasa da ya sha kayan alato ya kayatu da ado irin na sarauta kowa ya shaida a bangaren arewa babu wanda ya kai sarkin manaras ɗaukar ado kamar shi shi yasa yarima yasir yayi ado domin har ya so ya kere uban nasa a ɗaukar wanka dukawa yayi da aladabce ce, barka da hutawa abba ta fatan na same ku lafiya lafiya alhamdulillah mai martaba ya bashi amsa cike da kulawa hakan ba karamin mamaki Yarima Yasir ya ji ba domin ya san cewar mai martaba yana fushi da shi fiye da yadda ma su take yi zauna daidai mana Yasir mai martaba ya sake furta hakan cike da kunya Yarima Yasir ya gyara sa a natse yana dukar da kansa kasa hannunsa cikin ɗayan yana tankusawa a hankali ya karatu alhamdulillah abba mai martaba ya girgiza kai ya ce masha Allah shigowar kan nan. ka haɗu da waziri kuwa eh abba cewar yasir good zuwa jibi ina so ka je gidan shi ku gaisa tare da iyalansa suna ambatanka a koda yaushe kai ne baka zuwa take yanayin yarima yasir ya canza ba wai baya son zuwa bane a'a sai dai kawai yadda yar suke neman takura masa a rayuwarsa ne wato safina tun ba yau ba ya fahimci irin san da take masa tamkar za ta kawo kanta saboda sanya aure ta har gudun mazuwa yake domin yadda ya san waziri da sarki friend ne komai zai iya faruwa wanda san baya fatan hakan ko a mafarki wato a hada su aure ko da a ce yana da niyyar aure ma Safina ba ta cikin tsarin matan da yake so domin ba ta da aji kwata-kwata ba za ta dace da izzar da yake takama da ita ba samsam why are you silent mai martaba ya yi tambayar hakan a natse yana kare masa kallo girgiza kai Yarima Yasir yayi da sauri yana kokarin tashi yace shikenan abba zan iya tafiya ya nemi izini daga masa kai mai martaba yayi ba tare da yayi magana ba shi ma ya dauke kai numfashi kadan Yarima Yasir ya ja kafin ya sake yin sallama kawai ya tafi kauyen Jirago Bilkis Habiba ya ce mun zai zo cewar Shima'u da suke kan hanyar su ta shiga kasuwa yanzu bayan sun sauka a motar da suka taho daga kauyensu cike da murna Bilkis ta ce da gaske girgiza kai Shema'u ta yi ta ce wallahi jiya da muna hira ya furta mun hakan sai dai ban gaida ban kai ga faɗa a gida ba ba to me yasa Bilkis ta tambaya tana kare mata kallo fuskar Shema'u ce ta canja cikin wani irin yanayi ta ce ba na so na bar kike kaɗai kina yawo ne Bilkis ba zan ji daɗi ba ita dariya ma ta so bata amma ta dake ta ce haba Shema'u sai ka ce baki san komai lokaci bane ai shi aure da mutuwa lokaci ne duk yadda ka so yin aure idan lokaci bai yi ba wallahi ba za ka yi ba don haka ki daina damun kanki a dalili na. Allah ne ya yi nufin lokacin aurenki don haka ya kamata mu gode masa alhamdulillah ta ida magana tana murmushi shi ma utan numfasa kaɗan ta ce to amma bilkis me yasa kika kika tsani mazan kauyen nan kina jawo wa ana miki kallon mai bakin jini alhalin ke ce nan ba kya son kula samarin da suke da muradin auren ki a kowane lokaci bilkis ta dan haɗe fuska kafin ta ce shema'u kenan idan ta ni ne gara na mutu a haka babu aure fiye da a ce na yi domin har ila yau ban taɓa jin sha'awar aure a rayuwa ta ba shema'u shema'u na taso a wata irin rayuwar da har yau ban hango amfanin yin sa ba domin duka halin mazan ɗaya ne ba su da buri sama da su wulakanta mace a kowace lokaci ba su san cinta ba da shanta duk yawanci matan ƙauyenmu ta kansu suke ciyar da kansu mazan da an yi auren bayan wata uku za su gudu su tafi cirani can kasar kudu da muke jin labari wasu idan sun tafi sai su yi wata bakwai ba su waiwayo gida ba wasu ko aike babu to kada na kai gida nesa mijin yayata Atika da take aure a can gaban ƙauyenmu gabashi su biyu ne a wajen mijinsu da ya sa kafa ya fice zuwa cirani can wata jiha Kano ko ina ne na ji dai ana ambato a rediyo tunda ya tafi babu aikin fari bare na baki da kansu suke ci da kansu da 'ya'yansu har yayi wata takwas a can amma abin takaicin da ya tashi dawowa duk wannan watanni wai sai gashi ya taho musu da 'yan kunne kanana guda biyu da sinkin biredi guda ɗaya shikenan ba tsarabar da batun 'ya'ya kuma ba batun 'ya'ya kuma ba batun abincinsu to ki gane min wannan aure to ki gane min wannan aure ne ko zaman kaddara ni kuma da na zauna ana todarta da ni kara a ce na kare rayuwa ta a haka babu aure wallahi numfashi sai shema'u ta sauke kafin ta ce kina da gaskiya Bilkis to amma ya zame, haka ta mu kaddarar take bi baki Bilkis ta yi ta ce ai shikenan Allah ya sabar mana abin da ya fi zama alkhairi amin Shema'u ta amsa a daidai lokacin da suka karasa cikin rumfunan kasuwar za su zagaya kafin su siya abin da ya kawo su. Yarima Yasir kallon agogon hannunsa yayi sai kuma ya ja tsaki a hankali yana ɓata rai kamar daga sama. Haka ya ji karaɗin muryar da ta fito daga wata kofar ta bayansa cike da murna ta ce Omo Prince kai ne a gidan namu yau? Ta furta hakan da murnarta tamkar ta je ta yi hogin ɗinsa. cije kasar lips din sai a hankali bai magana ba bai kuma kalli inda take tahowar ba sai ma sake kallon agogon hannunsa da yayi yana jin gabaki daya ya takura da jira sama tai daga dan nesa da shi saboda ta san halin nasa ta ce barka da zuwa prince da fatan ka dawo lafiya ya karatu ya america i miss you fine ya katse maganar nata da sauri a takaice yana yatsa na fuska don ta fara isarsa da surutu Mikiwa ta yi ta jawo abin motsa bakin da aka kawo masa ɗazu, ta hau tsiyayo masa lemu sai kwarkwara, sai kwarkwasa take ta ce, Prince, sai labarin zuwan ka naji Ni da kullum nake tambayar ka a chat yaushe za ka dawo. Baka buɗe ba ma bare na saran replay. Idan an kira ka a waya ma baka ɗauka. Tom ni dai ban yi bishe ba. Ta karasa maganar tana juyowa haɗi da kwaf a hannunta. Sai ta ga wayan ba kowa a wajen. da mamaki ta hau wage-wage can ta hango shi a bakin kofar fita ya saka ɗayan hannunsa a aljihu ɗaya kuma ya kara waya a sa yana magana a hankali ajiyar zuciya safina ta yi tana ajiye kwaf ɗin hannun nata daidai lokacin da ya juyo yana kallon ta ya ce waya Ismo tana zuwa yanzu ma za ta zo ku gaisa ta bashi amsa da wuri tana faɗin bari na yi mata magana ta furta hakan a jere tana bucewa daga falon jikinta na rawa ya ja tsaki kasa-kasa yana ɗauke kai sam ba ta da class komawa waye ya zauna yana latsa waya mum ta shigo cikin shiga ta alfarma Za mu waye kasa cike da girmamawa ya hau gaishe ta amsawa ta yi da fara'a ta ce ya karatu alhamdulillah ya bata amsa a takaice masha Allah Allah ya taimaka an gama ko girgiza kai yayi bai magana ba Mum ta ce abin naku kamar haɗin baki da safina satin da ya wuce ta gama digiri ɗinta ba ta daɗe da dawowa ba ita ma that good ya furta hakan a takaice yana kallon agogonsa ya ce dad fa wato waziri mum ta ce san yanzu yana fada sai dai ku haɗu a can girgiza kai yayye shi ce shikenan mum ni zan tafi haba da wuri haka yasir ina ce zuwa kai mu daɗe ana hirar zumunci especially ma tunda safina nana ai sai ku gaisa sosai dama tana missing ɗin abokin hira tunda yaran nan suka tafi school murmushi a takaice kafin ya ce ina kan hanya ne ya ida maganar yana mikewa watsi. oke to ka gaishe da ummi please da kuma sahaima insha Allah ya furta hakan yana ci gaba da fadin bai yana gama fadar haka ya fice a falon ki daya bayin da ke jiransa a waje ne suka taso cike da girmamawa suka take masa baya bude masa kofar motarsa akai bafadansa Musa ya ja motar a natse suka fice daga gidan gabaki daya zuke labulan windon ɗakin ta tayi tana sauki ajiyar zuciya a hankali safina ta ji mom ta kira ta ta sauri ta waigo tana washe baki ta ce mom mom ta ce sa kike kirkiza kai safina ta yi da sauri tana barin wajen ta ce gyarawa nake murmushi mom ta yi kafin ta ce biyo ne bin bayan ta safina ta yi har su har suka koma falo kafin nan suka zauna a kujera Mom ta dube ta a tsanake kafin ta ce, "Zuwa yanzu ya kamata ki kwantar da hankalinki domin Yarima Yasir ya kusa zama naki." A razane Safina ta dubi Mom da mugun mamaki ta ce, "Ni kuma? Hau!" Murmushi Mom ta yi kafin ta ce, "Ban ce ki sanarwa da kowa hakan ba, amma ina mai tabbatar miki da aurenki da ya Yasir ba zai wuce 3 weeks ba." Ba zai wuce 3 weeks ba. An ɓoye hakan ne saboda uban gayyar ana son bashi surprise ko na ce wannan ita ce kyauta mai tsoka da za a yi masa ta murnar kammala digiri ɗinsa na biyu wayyo daɗi Safina ta rasa inda za ta ɗaura kanta ta ji daɗi kamar ta yi ihu da murna faɗi take. Mom, ta me zan saka miki da wannan kyakkyawar albishir ɗin? Wayo ni Allah, ashe zan zama matar mai Yasir. Wallahi ko a mafarki. Dariya mom dai tana kallon shirman yar tata kafin ta ce, "A wannan wautar taki, Yarima ke kara dauke miki kai. Haba, sai ka ce ba 'yar mulki ba. Ke ma fa jinin sarauta ne. Jinin sarautar nan na yawo a jikinki, to mun ke din 'yar wazirin sarkin Manaras ce. ta ida maganar da fada. Sun koyar da kai Safina tai tana wasa da yatsanta. Bata san me yasa ba, matukar tana tare da Yarima, bata da wani tsukuni, sannan bata da wannan ƙwarin gwiwar da za ta iya nuna ita din 'yar mulki ce sai dai kawai ta ga tana mugun shakkarsa da tsoronsa ya kamata ki ranka iya takon ki safina mom ta sake furta hakan tana mikewa daga wajen gabaki daya kwanciya safina tayi tana buɗe wayar ta murmushi lullube akan fuskar ta ta shiga folder din da ta ajiye hotunan yarima take ta take ta fara kallo a hankali tana zab tana zuba murmushi kamar wacce aka yi wa albishir ɗin gidan aljanna bilki ke bilki da ke nake fa cewar lawali da ke masifar san bilkis shi kaɗai ne namijin da ya iya zuwa kai tsaye ya ce yana son ta kuma har yau bai daina bibiyar ta ba sai dai ba ta zo kasuwar ba bata rai ta yi sosai ba ta yi magana ba tana jiran a gama zuba mata lemun lemun tasu ya da ke yana sha yawuna ɗan tsarkuwa kaɗan kaɗan ya ce Kur'ani Bilkis bilki ranar auren mu mota mota ta rake za a rinka jibgewa ana yi wa 'yan taron biki miyar taushe takaici ne ya sake kulle ta yayin da mai zuba lemun malam haruna ya ce haba lawali ka bari mana idan ka gama shan rake sai ku yi magana ya ida maganar yana dariya dan da alama santin raken ne ke ɗibarsa mutanen wajen ko dariya suke ta yi masa a sace kai alkur'ani zan caccake ka na huda cikinka billahi lazi ni zaka kawo wa iskanci lawali ya furta hakan yana zaro addar da ke rataye a bayansa zaro ido bilkis ta jiki na rawa haruna kuwa yace. allah ya baka hakuri gashi bilkis na bar miki canjin allah ya kiyaye ya furta hakan a tsorace yana mika mata ledar da sauri burinsa ta bar wajen ko allah zai sa shi ma ya tafi to korar mu kake na rantse da allah zaka sa asassara zaka sa na sassara kai yanzu anan Lawali. Bilkis ta furta hakan da karfi, ranta a bace Kanan na shirin yin ta'adda, ta'addan yana cikin yana shirin yin ta'asa. Duk da cikin ranta a tsorace take ainun, hakan bai hana ta dakewa ba sosai tace, kisan kai za yi? Dakatawa yayi yana murmushi yace, aikin gama, aikin gama biya Bilkisu. Furta sunana daga gareki ki ya ceci rayuwarsa wallahi. Mu je mu tafi ya furta hakan yana yin gaba cike da tafiya irin ta mafarauta kamar ta fashe don haushi haka take ji amma da alama idan bata bi shi ba zai iya yin abin da ya niyya hakan yasa ta bi shi ranta a mugun bace daga can nesa ta hango Shema'u na ɗago mata hannu zamewa ta yi a sace ba tare da ya lura ba kawai ta tafi wajen Shema'u da gudu suka canja wata rumfar ya kika tafi kika bar ni a wajen Bilkis ta furta Shema'u Bilkis ta furta wa Shema'u hakan. Gwalo ido ta yi a tsorace ta ce baki ga ta'asar da Lawali ya soyi ba ne? Ai tunda na gan shi ya nufo wajen siyayyar mu wallahi na zame. Ina zan iya? Allah na gani ba zan iya tsayawa ba. Tsoronsa nake. Cija lips Bilkis ta yi cike da takaici ta ce, Na rasa wace irin jaraba ce da Lawali. Ya rasa yarinyar da zai so sai ni. Gaskiya ya cuce ni. Allah ya isa. Ta da maganar ranta na mata zafi. Lawali shugaban mafarautan duka kauyukan zagayen kenan wanda ya gagari kowa. Kowa na shakkarsa ba wanda bai san Lawali ba da kuma muguntarsa yadda ya saba kashe naman dawa. Haka Sara da sukar mutane ba komai bane a wajen shi. Ya haɗu da balkini a sanadin zuwan su kasuwa sun shigo shawagi cikin gari da ke shi ya fi zama a daji sosai a nan ya kyallaro Bilkis ya kuma nace mata a koda yaushe bilki bilki shi dai yana santa hakan ya faru ne tun bayan sati uku da suka haɗu a kasuwar gwabe kin fi kowa kyau a duk kauyukan da nake zagawa bilki ya ida maganar yana waiwayowa wayan ya gabata wajen furan uban nan ina kike bilki ya furta hakan yana shawagi shi kadai a wajen a can wajen su bilkis kuwa sake hanya suka yi ta can bayan kasuwar suka bi duk da nisa amma sun gwammace su bi hanyar da a ce sun sake gamuwa da lawali jirago jirago jirago jirago kwandastan motar kauyen ya rinka rara yana neman fasinja Hupsu bilki suka yi suka fada motar ba tare da sun yi magana ba wa kwandastan suka juyo ai sai ku ce ga fasinja 'yan mata ba su yi masa magana ba sai sauki jiyar zuciya da suka yi Bilkis kuwa har limshe ido ta yi ta alama kin gaji sosai ko Lawali da ke zaune a gefen da Bilkis ta zauna ya furta hakan yana sosa gashin bakinsa ta sama. Ni ma na gaji wallahi, tun ɗazufa nake jira, ba inda ban zaga ba a kasuwar nan. Na rasa ki, karshe dai na ce duk tsiya dai za ki nemi motar kawayenku. Shi yasa na yanke shawarar shiga mota, yau dai har gidanku zan gano Bilki. Ya karasa maganar yana dagaje yalayen hakoransa. Tsabar firgita ma Bilkis kasa motsi ta yi gabaki ɗaya ma ta sandare tamkar wacce take cikin firiza Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun hade ta ku a kashi na gaba dan cin da za ta kaya kuma huta lafiya da suna Allah mai rahama mai